amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ga shi Allah subhanahu wa ta'ala a cikin yardarsa da amincewarsa ya sake ba mu dama domin ci gaba da darasin wannan littafi na sahihul adab islamiyya ingantattun ladubba a musulunci idan ba mu ba muna darasi na talatin da uku yau za mu tashi darasi na talatin da hudu to insha Allah yau za mu tashi sabon darasi shine al'adabu al'adabu ma'al walidai al'adabu ma'al walidai wato dubban zamantakewa da iyaye guda biyu yaya ya kamata mutum ya yi zamantakewa da iyaye yaya ya kamata mutum ya yi mu'amala da iyayensa iyaye da kuka gani wato a wasu ababe ne da Allah ya sama mana yake neman mu kyautata alaƙa mu da su Allah ka azurta mu da kulawa da haƙoƙinsu dukkan haƙoƙin da suke zai mu ba su kuma wani abu da nake so tuna mana su iyaye ba ka cewa wai don aikai kana da haƙƙi ba su ba ka haƙƙinka ba ba ka ba ka ba ku nasu ba ka ce haka nan kawar mata da miji ne sai mace ta ce to ai mijin na danna haƙƙinta da haka ba ta ba da haƙƙin da ita kika biya ita hmm, ba shi haƙƙi ne in bai baki naci ba za ki samu sakamakon ba shi haƙƙin shi shi kuma shi za'awa azaba wannan haƙƙi da bai to haka nan iyaye su don haka wannan darasi darasi ne mai tsada kwarai da gaske Allah shi babu ikon fahimtar abin da ke ciki da kuma aiki to ababen da za mu tattauna ababe ne guda goma sha biyu na farko za mu yi magana akan ashukuru lil wato godiya ga iyaye guda biyu sannan na biyu linul ƙauli lausata magana sassauta murya lahuma ga iyayen guda biyu ka sassauta musu murya ka in kana magana da su wata addubu inda makaɗa ba su hima da yin ladabi a lokacin da kake magana da su zuwa kuna fahimta ka yanzu da mai martaba sarkin kaza na magana da mutum komi matsayi ne a wannan masarauta dole ya dole ya sassauta murya ko wai na ɗaga mai martaba murya to haka yi ku don babu wani mai martaba da ya kai martaba su wurinka in gwamna yana magana da mutum in dan majalisa yana magana da mutum in ciyaman yana magana da kai sassauta murya haka ba ka ɗaga mai murya domin babu aula iyaye a sami su da wannan su amma tsakani da Allah an jarabce mu da wannan in kun kula la'alla rashin sani saboda ba a sani ba da Allah wani lokaci an sani son rai ne sai yake bijiruwa Allah ya kare na uku da za mu yi magana Allah yi safira Allah yi safiru illa bi izinin kada mutum ya kuskure ya yi tafiya sai da izinin ka akwai aiki ko mai zaman ka bugi da biki in za ka yi taya sai da izinin wato momi akwai tafiya da muke da ita zuwa abuja da haka ina neman amince ki da ya ki me za ka je to abinda zai kai mu wa'azi ne na ƙasa ta ce to duba wa'azin nan na ƙasa ka yi hankuli da shi ku nawa na zakuna da ni da malam wani da malam wani da alhaji wani da alhaji wani to tun da dai akwai waɗanda za suna kuma ba sai da kai aka wa'azin ba ni ina da lalurar ɗauran aure gari kaza ina son ka je ka wakiltan ka fada zuwan ka abuja wurin wa'azin ƙasa ka je mini wurin ɗaurin aure to jama'a wani za a yi ana da zaman lahiya eh tsohuwa ɗaurin auren tsohuwa za a nan ko ne muna haka nan ko ba kai muna eh, kai mata sai dai ka lallashe ta yanzu in ba haka ba kakko yi abuja na wurin wa'azin ƙasa ba ku wa'azin ƙasa na ba ko abin da ya wa'azin ƙasa na sai wahala wallahi sai wahala iyaye in suka ce tun dubara aka yi musu in abin nan ya kama na dole sai dai ka lallashe saboda idan ka kuskura ba da yadda su kakkai ba to ita matsala ka shirya mata sai ka gamu da matsala to amma akwai iyayen da alhamdulillah suna da fahimta diyar ɗaya kawo musu abu kai tsaye sai ce babu komai Allah shi ma albarka Allah ya baka nasarar tsariya Allah ka ba mu ikon kiyayewa yana daga cikin ladabin zama da iyaye adam ta'arrudi li sahdihima rashin bijirowa ga abin da zai sanadiyar hushinsu duk abin da ka idan ka yi shi iyayenka zai talga musu rayuwa ya ɓata musu rai kaka kuskura kai wani abu ka wani miji duk abin da zai talga ma mijin kirai in kina da zama lahiya ga kai ka kuskura ki shi na magana ne ko na aiki na biyar tuhuma yi musu hidima yi ma iyaye hidima duk wani abin da suke bukata na hidima kai musu suna jin zahi kai musu hitara musamman jama'a wani abu da mutane ba su gano ba in aka ce iyayenka ba su da lahiya kai ka yi tsaye ka yi jinya wai sai ka ji wani ya ce a shi bai da lokacin jinya sai dai wani shi shi ka za ka za bari na cinka wannan jinya da kaka kane musu ita ce zaman ka lahiya ita ce zaman ki lahiya ba su da lahiya kawo musu ruwa da ɗebo musu abin da suka so sun ce yi musu kaza lallaba da su baka sani ba ko shi ne shiyan ajali amma jama'a mutum nawa ma yi ne bai da lahiya yana wani wuri zaman ne lai wai wasu ɗaya su ana suna wahala da uwaye to baka kyauta ba kanka ba Allahumma sai in babu makawa to daga nan daɗa masu jinya ko kai ka biyan su ka biya musu a yi masa hidima kuna ji jama'a don haka mutum ya ce yana tare da ita ya ɗauka mata mai aiki in akwai hali ya ɗauka mata mai mata hidima mai mata wanki mai mata guga mai mata abinci mai mata komai eh, in wani wuri za tana ka ɗauki hayar mai nafe ko mai motar da zai kai ta yadda ka duk iyali ba wani lokaci mutum na da hali ba gida sai dare direba ko ita ma akwai hali masa dare direba duk inda za ta da akai kuma wallahi akwai da ke yin haka ko babu akwai wanda za ga ya sai mahaifi ne mota ya dauka mai direba duk inda zai na ya kai shi mahaifiya ta ya sai mata mota duk inda za ta na kai ta jama'a ku kalli wa'annan mutanen ku kalli rayuwarsu kuna ganin rayuwar Allah na sa mata albarka to Allah ka azurta mu mu zama cikin irin waɗannan mutane Da haka na biyar khidimatuhuma yi musu hidima wani abin da ya ɗauka yi mu uwaye hidima ba dole ba yanzu nan magana da nake muku yaron da ya kare nan mai kamu kamu ya ce baba ka san abin da kai min ciwo da baba na ce a'a ya ce wallahi wata rana sai na shirya zan yi argun wurin sana'ar kasau sai ɗaya ce ai gona kaza ni zan nome ka sai ce to shi bari in ɗauki 'yan aiki su nome sai ya ce ni dai hika son in wa kalme inuwa in nome bai son noman wasu sai nau sai ce kan zuba ba ya daidai na ce ya daidai sai ka yi hankuri duk abin da za ka na a rungu ka samu da ya albarka ka yi hankuri ka wa iyayenka noman ba ka yi hankuri wallahi ban san iya ina nan zaune garin ga lokacin mahaifina ina nan makaranta kan tagola wallahi mahaifina ka zuwa ɗai dan an ce yau juma'a ta zai ce ka shirya ka kai gida ka kama musu noma tun da dai ba a karatu in ce to ai ba a karatu amma akwai abubuwan da aka yi in mai yi ba kuma ana iya banka shi ta ce komi aka yi maka gidan nan zakan sai ce ba matsala zan wuce wallahi haka zan ta ina kuka tun da na san matsalar head Ina na dawo makaranta matsalar zafi haɗuwa da ita ina kuka da hawaye na in ta in shiga mota kasuwa in ta ran lahadi bayan mun yi ni gona sannan in dawo in na ce makaranta ne to dole na san shirin da ni na kashin da za a ba tun da akwai ayyukan da aka yi makaranta ba kai ba a gane ka amma haka aka yi ta hankuri sannan sannan har Allah ya taimake mu ya fahimci inda abin da aka yi to yanzu na yana ta in ta yi wani abu ko kun ga hankuri shi adda waya shi ya samu sun yi hankuri wajen mu'amala da iyaye su ko iyaye ba ka cewa matsala na su ba matsala ba ne ta yaya za zo matsala kawai mace ta ce mijinta dan matsala ai shi ayyan matsala duk matsalar mijinki bai matsalar fir'auna ba ko ko amira ke san wata wadda mijinta yau matsala sai ta kai ta fir'auna wala ni dai ban san ta ba amma mata ta sai hankuri da shi sai da aka yi raguwar girma da arziki ƙarshen ta halaka ta ta ce lahira sai Allah ce ta roƙi Allah ta ce ya Allah sakamakon abin da mijin ga yi mun da ɗa'ad da nema ya Allah ibn li da ka baita sojan ka gina mana gidan cikin aljanna an gina mata ko ba gina mata an gina mata to me matsala Allah ya sa mu gani na shidda addu'a ulama yi ma iyaye addu'a ba da mautihi ma bayan sun mutu wanda uwa ta yi da uba sun karatu suna biyar ka bashin addu'a suna biyar ki bashin addu'a duk lokacin da kika yi addu'a ki ma makanki to su iyaye Allah kai musu gawara Allah kai musu rahama kuma yana daga cikin ɓangaren iyayewa kakanni yanzu kana ta to ai babana bai rasu ba mamata ba ta rasu ba to ina kakanki na bangaren uba ina kakanki ta bangaren uwa ai uwayenki ya Allah ka ta mu to kuma iyayenmu da suke da rai Allah ka ƙara mu rayuwarsu albarka ka ƙara musu lahiya ga jikinsu su kuma waɗanda suka gabace mu kakanninmu Allah ka yi musu rahama da kakannin mu da dukkanin 'yan uwa musulmi baki ɗaya addu'a lahuma ba da motsin wal istighfaru lahuma da nema musu gawar ubangiji inda ba a roƙa musu gawara sai in sun mutu suna shirka in kan ka san mahaifinka ya mutu akan shirka mahaifiyarka ta mutu akan shirka to nan ba ka cewa Allah shi musu gawara kakanka da kakakka su ma in sun mutu akan shirka ba ka cewa Allah shi musu gawara. amma in dai ba shirka suka yi ba duk abin da suka yi na sabon Allah ka roƙa musu gamar ubangiji Allah ya yi musu Allah ya sautauta musu Allah ya musu sanye ya sanye ya kabarin da sauran wasu addu'o'i masu kuma da wannan na bakwai an ta da anhuma ba'da Ka kai musu sadaka bayan son rasu kai musu sadaka bayan son rasu kun ji ku yana daga cikin Ladadin zama da uwaye ko bayan sun rasu ka ɗebi wani abu cikin jikinka ka yi sadaka ka ce lada ta kai gare su amma dai ku sani ita ko addu'a ta haifo ne shi yasa kuma ga ko malam me ya fara ta suwa addu'a sannan ne sadaka kada mutane su rinjayar da sadaka sama ga addu'a iyayenka buƙatar da suke da addu'arka ko da addu'arki ya yi tsanani sama ga sadaka don haka sai sadaka kina iya sayan ƙur'annai ki ce lada ta kai zuwa ga mahaifanki kina iya gina makaranta ki ce lada ta kai ga mahaifanki kuma abinda ba mu gano ba ko suna da rai hmm? ko suna da rai wani misali sai wani rabu da gina wani aji sai ce ya gina mahajiya shi lada ta kai gare ta Shikenan duk sanda an ka shiga ana karatu bayan zaji yana da rai ba to duk sanda aka shiga aka yi karatu ladan na shiga akawun ɗin hajiya shi ko sai a sa mai lada kuma a baya lada shi ko na shi aikin da to min babu aula kuma in ta rasu kuma hayyar su tun da rasuwa kan kowa take da ni mai magana da ni da ita Allah masani kuma sun wace ga gayi ko ba haka ba amma kullum iyaye ba ta su su rike da wahala ga mara ya kasa ce to wani tsada in karasu min zan yi wata rana na je wajen mahaifiyata na ce mata kiya hankali kaza kaza kaza kaza ke sana da rayuwa ta ce ba mamaki in rage ki ta ce kai Allah yi min tsari da bakinka wallahi nan na ji wani abu ga jikina na ce la haula wala quwwata illa billah yanzu ita fatarka ta rigar rasuwa wannan jama'a sai iyaye wallahi sai iyaye su kullum rayuwarsu su ga ka rayu wani malami nake saurari shekarar jiya ya ce akwai bankunya daban ta kai uwa ta haifi ɗiya goma ta wahala da su yau ɗiyan ga goma ta dawo duk ba su wahala da ita akwai su ko babu akwai kaga wata uwa da sun kai goma ta haifi ɗiya goma amma duk ɗiyan ga goma a rasa samun wanda zai yi wato fizi magani ta wai har tuwa aka ake to wa zai masa magani ba ta laya to ni wa na kaka zan sai masa magani ni ko in ɗauki lalurar abincinsa ni ko in ɗauki kaza ni ko in sai kaza to ni wallahi wannan lalura ta yi yawa ka shiga matsala ke shiga matsala in an ka zo an ka ni zai hana wani ya ce to duk ku tsaya shi ni aka rigima a ce rigima wala ya ce an ce ciyar da ita ya ce shi zai iya sai ka ce to an ɗauke ma ci shekar bari ni lura ta ta asibiti ko wace ita ne zan yi kuma ni zan ci shekar kai ko ita ka in ka san ciwon kanka sai ka ce wala ka yadda ba amma in ka san kanka duk wahalar da za ka yi duniya sai ka wahala ka buɗe ma iyayenka Allah ka azurta mu da kulawarsu don abin ba hana a baka ba akwai daɗin faɗi ba gaba ce ni yanzu da muke maganar nan ba magana ce mai zaƙin faɗi amma ba nan daga take ba aiki aiki ne matsala a faɗa a cika ba faɗi ba yanzu wani ya saurari karatun sai ya hina amwana kada Allah ya sa haka Allah ya sa in yi ku aiki da shi Allah ya sa da haka kun ji an ta tasaddaka anhuma ba'da A akai musu sadaka bayan sauransu kuma ko suna da rai ana musu sadaka yanzu ga mahaifina da mahaifiyata ta zuba suna da rai yanzu ga ina iya ɗauko naira ɗari in yi sadaka in ce sunuwa kuma lada ta kai gare su sai dai malamai sun ci kaskawa kanka ruwa saboda kai akawun ɗinka baka san nauyi ne ba amma ɗan ba ka yi musu kawa kanka kuma ladan na kai gare su ittifaqan babu ko sabani wurin malamai idan da yayi sadaka zuwa ga mahaifi ne tana isa idan da yayi sadaka zuwa ga mahaifi ya ce tana kai musu ko suna da rai ko bayan son rasu sannan ladadin zamantakewa da su na takwas an yasila muslimu a musulmi ya sadar da zumuntashi da dangin mahaifa mai a kun ji daga kuma wani da mahaifiya ta tara zai ce ta wai na wani na gana huta da su ka shiga matsala ke shiga matsala na wai na wani baki huta da su ba suna nan da in kice ke huta da nauyin to lada ta ki ina kaunan mahaifinki ina kaunan mahaifiyarki wadda mahaifinki ka cewa ki taimaka mata in da su taimaka mata duk ki ci gaba da yi ka ci gaba da yi da haka mutum ya ci gaba da sadin da zumunta da dangin uwaye ne wa arzika ihuma da abokan uwaye ne ba da mautihi ma bayan iyayen sauransu wato jama'a kula abu biyu ne ko dangin uwayensu don suna su suka yanke alaƙa da su abokanin iyayenka don suna su suka yanke alaƙa da su to yau musibar da muka waye gari jama'a ƙoƙarin yanke alaƙa da dangin uwayenmu ma uwayenmu na da rai to ina ga sun rasu wanda Allah ya ba iyaye nai da ran in abu ya tashi sai su abinda naka so ka taka kafafka kaunar mamak ka kauna ta tana san wajen kasani akwai wani kawai ana ce ka za son na karkace wannan garin da kawabanka ka je ka gai da ta ka ce ina gaishe ta ni ban samun damu zuwa je ka je ka ce ina gaishe ta ka dawo kuma duk abin da a ƙarin ka yi mata goma na arziki to yi wani zaka jace a to gaskiya abubuwa sun yi wa kashi da matsala ke shiga matsala tashi a yi an gama a bari har gobe ko ko in je yanzu ce yanzu da kake magana da ni kana hita gidan ga kawai ka wuce kace an gama hajiya mama an kare kawai ka shiga mota ba wurin aiki na ba za a ce ya aka baka zo aiki ba ka ce a ah, mahajiya ta tsaya na aiki to za mu baka koyani sai ka ce ku bani wala ba su ba koyani wallahi ba su iya in dai kana zaune da iyayenka lafiya lau babu mai iya ganin bayanka jama'a babu shi kuma duk abin da ka tinkara duk abin da ka sa gaba wallahi sai ke ci nasara malama da kina magana eh haka eh eh gaskiya ne <laughs> wani bai san wani ba gaskiya ne wannan maganan malama da ke faɗi gaskiya wallahi ko je a yi wanga abu sai a ga yanzu wai mahaifinka in ka kawa ko mahaifiya kawa ɗan uwan shi alheri ko ɗan uwa to yi godiya shi a wani ya ce koran nan ya ce daga taron kaza ya biya ya ce kaza ya biya ya bani naira dubu sai a kere a ce mishi naira dubu ne ka ce ka bata kaunar ka ta kaunar ka sukai ai tana da ɗa yana abuja ya taɓa tsawa ya gaishe ni wallahi yi ku yin haka na kusa tsoron allah ka karki damu da ɗanta ita ya ki bai tuwa inda kike bari ɗanki ta yi ya samu wannan lada ita ko ɗansa zai samu ladar abinda malama da suke magana ta ce galibi iyaye na yanzu sun sha bamban da iyaye ɗabi'un sun sha bamban da na da ta ce saboda su da iyayen da suka ƙoƙarin kama yi ma 'yan uwanka alheri ta maganin su so na yanzu ku gaba ɗaya sun suka duk alherin da za kana ka ba 'yan uwa duk ka ba su su ku sai hankali ka lallashe su yi hankali kuma wallahi wani cewa ya kai duk abin da ka bawa ne in ban yadda ba ban yadda ba to nan bai da gaskiya kuma sai ka yi alheri in kai kana ake mai da Allah wani a gada da baka ba sai ka sai ka yaya ta ba da Allah a bar shi dai kuma ko ce na to inda ake da Allah a bar shi dai karka je ka ce na zo ana haka tunda mun fahimce da matsala take yau mu za mu yadda ne mu kauce ma shari'a ba kuma bisa su cewa an kai mai musu da'a cikin abin da a shari'a in sun ka umarce mu sa'a Allah kan mi kan mu wallahi akwai mahaifin da zai kiran ɗane ya ce wanda ka ce ko ban duniya ban yaye maka ka yi alaƙa da wani da iyalai ba ka ce mai ɗaitan ka ci gaba da alaƙa da su asirci ta ƙyale shi saboda hanyar da ya bi ba hanyar ƙwareta ya kauce to shi ke nan ya yi talan lafiya kai ma sai ka aka kawai ka bisa inda ya yi talan lafiya kai talan lafiya bai yi ba Allah ya samu dafi sannan yana daga cikin ladabin zama da uwaye ziyaratu ƙabaruhuma wato ziyarar kabari ba da mautuhe ma bayan sanarsu ziyarar kabari, idan ka yaron in dai ba makabartar wani gari ba ne musamman inda cikin garin nan take to akwai buƙatar lokaci bayan lokaci kana zuwa makabarta ka ziyarci makabarta ka ziyarci kabarin baban ko kabarin mamanka sai musu addu'a kuna ji jama'a idan ka je makabartar in dai kabarin ba yana cikin turnutsutsun kaburburan da in an ka ce a saurin sai an taha kaburbura ba to ka sake kawanka ta inda kabari bayan ka shiga ka yi addu'a ga duk wanda a makabarta sai ka ware mahaifinka ko mahaifiyarka kai musu addu'a ta musamman idan kuma akwai matsala in ka ce ka isa inda kabarin su sai ka taka su burra to kuma ba a taka kabari to sai ka tsaya nan bakin makabarta wa duk wanda a makabarta addu'a sannan kuma wa mahaifin kawa mahaifiyarka kuma maza na yi mata na yi maza na yi mata na yi duk da akwai malaman da a ganin mata ba su zuwa ziyarar makabarta akwai kuma malaman da a ganin mata na zuwa kuma in kun gace kakka shiga to sai ku tsayin ku bakin gaban makabarta yanzu misali na ce makabarta argungu da za ki bi kanarsa bayan coe in ki tsaye nan bayan sai ki kalli kawai gabar duk daga inda kaburbura suke sai ki daga hannu duk wanda an makabartar nan ki mai addu'a sannan kocewa ki addu'a in an hana balagi na ba sai ki tsaya nan inda ki ɗakin ki sai ki musu addu'a kuma tana kai gare amma inda dama to ka dinga zuwa kana kai ziyarar kabarin mahaifanka kana musu addu'a in dai ba tafiya ce daga gari zuwa wani gari ba amma in wani gari ne suka rasu to ba ka cewa sai ka nika gari ka je wannan makabartar garin nan ziyarar kabarin iyayenka sai ka tsaya na inda kake ka ci gaba da musu addu'a Allah ya samu dace yayin uwa na dabi na tara na zamantakewa da iyaye ziyaratu kabari ma yi wannan ko na goma adamu munadatu adamu munadatu al-abi aw al-ummi bismayhima rashin kiran mahaifinka da mahaifiyarka da sunansu gaskiya ni in ba nan birni ba ni ban san wani a kiran sunan mahaifinka ba ni nan na ga wannan mu kan kawai wala zai yi wa gare ka ba wallahi mahaifinka ba duk da kanan mahaifinka da wani mahaifinka wallahi kayi ka ɗan kace ka kiri sunansu. akwai ɗabi'u da yawa da kuma gani nan waɗanda wallahi mu babu ɗazun nan na biyo ta wata area yara na kallo na da speaker nan na azo ga wuya na kallo na wallahi in kawai ne ban sanar musu ma yanzu ba duk da abubuwa sun lalace wallahi ba ka iya kallon da cijin unguwa da kaya ya riko ka kai ne kana kallo ne ai ka samu tsala. sai ya kai takaka, har inda ubanka ya ce wane ya wuce wane kai lalace ya ganan da itacen da ina yi musu kyale ne. amma yanzu wa muna wai ana ganin wayewa ce kuma abin da ya jiro min ga rayuwa na cewa yaran nan bai kamata in gane yansu ba ilan nima da yaro na na ya ga babansu da kaya irin ba zai an samu kai don da tarbiyyar ce kan lalace Allah ya samu gane eh wata na kallo haka ne eh yanzu malama sai ni shiga islamiyya ina aiki yara na cikin makaranta ba su iya an sannan aikin eh eh ƙwarai ku yi e. waɗanda ka tunanin su an sannan a aikin hida ba su yi wato malam matsalolin malama ke gane matsaloli ne na tabarfarewa tarbiyya mu yanzu ba abin da ke mana barazana sama ga tabarfarewa tarbiyya ita ce matsalar mu shi ne duk waɗanda abubuwa tabarfarewa tarbiyya saboda haka abin da ya kamata gare mu mu yi ƙoƙarin farfadowa da wannan matsala ɗin a yi ta karantarwa a yi ta wa'azantarwa ko da Allah zai sa su gane sannan ladabi na goma sha ɗai adamu intisabi ligairin Walidu, rashin jinjinuwa ga wani iyayenka kada ka kuskura don mahaifinka bai da kuɗi don mahaifinka na talaka sai ka jinginu da wani kanan mahaifinka kowa mahaifinka a dinga kiran ka da sunan mahaifinka kuma duk inda ka ce kai bugun kirji da sunan mahaifinka ni na ɗan gidan wani Allah ya sa ku wanan nan duk abin da ya kai ko da akwai wasu abubuwa da ya baya ko ko eh, eh, rayuwar yana da wasu laifuka da kai wannan dai kaka ku tura ce ba ɗa ne kace ba to in ba ɗa ne kake ba dan wahayi matsalar da za ka haɗuwa da ita su waɗannan da haka ƙoƙarin babansu mai kuɗi ne ko babansu babban mutum ne ka jingino da su su za su tona ma a cikin ce ai ba ɗa ne kake ba ɗan riƙo kai to asirin ka ya ce da haka duk inda ka je a kira ka da sunan babanka kuma ka yi bugun gaba da babanka ka yi bugun gaba da wani shi a kanan babanka kowan babanka ka yi bugun gaba da su wannan shi ne musulunci bugun kirji da wani a kanan babana shi da sai da ke nuna ke nan babanka na da asali ne ke kunda ina da kani wanda sun ka haɗa uba guda ko wanda sun ka haɗa uba guda musamman dai uba guda rashin jinginuwa zuwa ga wasu waɗanda ba iyayenka ba na goma sha biyu Allah ya tasabbaba Allah ya tasabba fi shafi nema kada mutum ya yi sanadiyar a zagi iyayensa kada ka zama dan kuka mai jawo mu uwa ta zagi kar ka zama haka da ka gama da mutum kai dan kaza shi ko ce kai dan kaza wai yanzu wayewa ta kai ga in mutum ya ga dan na ne wai bai kira nema ma da sudanai da uba ne zai kira wai shi an waye kawai da mutu ya ga sai ce ah wani sai ka ce ah kai ku wani na sai ka kire da sunan uba ne wannan waye babban zaci ba daidai ba ne in zai kiran ka ya kira ka da sunan ka da na babanka ba lai ba ne wani wani ana haka nan ko wani wani ko wance wani karas nan daga da nasa kai kun gane Allah ya sa mu gane to waɗannan a gurguje su ne ababen da insha Allah za mu tattauna a cikin wannan darasi namu Allah ya shige muna gaba kun ga darasin gashi nan tun wurin mukaddima kawai mun ci kusan minti talatin da wani abu sai a yi hankali mu bi karatun Allah ya taimake mu mala yace na farko mun ce a shukuru liwalidai ne ko godiya ga iyaye guda biyu iyaye wajibin ka da ka dinga gode ma iyayenka lokaci bayan lokaci ka je ka gode mu na gode mu bisa ga abin da kun kai ma magodiya na kai na zo kawai ki miki godiya da ni ya mami da Allah ya kaddara na zo ta hannunki da Allah ya kaddarta ki wahala da ni ki tarbiyyantar da ni har na kai inda na kai to na gode kamar yadda ake cewa su ka gode wa mijinta to yau jama'a mun waye gari iyaye ne su kai muna godiya mun ba musu godiya in ka je ka kai musu wani abin da suka saka ka gode da ce Allah shi ma albarka ce a nan na gode ni ma ina godiya ba ma haka ya kamata a shukuru lil walidaini godiya ga iyaye wajibi ne ladabi ne daga cikin ladubban zamantakewa da iyaye ka dinga gode musu shine a shukuru lil walidaini godiya ga iyaye guda biyu ƙala ta'ala Allah madawacin sarki ya ce wa wasaina al-insana walidayhi hamalathu ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu fi amain an ishkuru li wa liwalidayka ilayya al-masir wannan aya tana cikin suratul luqman aya ta goma sha hudu Allah ya ce wa wasainal insana mun yi wasiya bai ƙarfi zuwa ga mutum yi. dangane da iyayensa guda biyu ya kyautata musu dangane da iyayensa guda biyu ya kyautata musu Allah ya ce abinda a dalilin da ya sa mun kai wa mutum wasiya ya kyautata mu uwaye nai ya jama'a ko da ko a kaddarta mahaifiyarka ta samar da kai ba da uba ba uba ya kasa annan ba a ce ka zo duniya amma ba ka zo ta hanyar uba ba abinda muka ce ba shege ko to ko shege kake yi kokari mahaifiyarka ka mata saboda zaman ka shege ne kara jama'a wa'ada laifi za ka ba da ka in ma wani yake baka shege a kwarai shege nake haka Allah ya in zo duniya ba ta hanyar ina da uba ba Allah ya yi ba mahaifiyata ka zama mutumin kwarai ka zama mutumin kirki ka yi wa mahaifiyarka goma na arziki wallahi za a gama lahiya kuma ɗiyanka in ka hanyar su ba wanda ya isa ya ce musu ɗiyan shahudu ba a ce musu ɗiyan shege eh sai dai a ce musu ai ubanku bai da uba eh to wannan haka ne haka Allah ya hukunta kuma ya tsara kai kuma musan jarba da za a yi muku ba sai kai ta mutum jama muna fahimta saboda haka ita mahaifiya ko da ta samar da kai ba ta hanyar uba ba ba ka cewa wai sai kayan ce ta kuma abin da ke waruwa yanzu ko sai a ga mutum wai ya sai tun da ba ta samai ta hanyar uba ba ya yanke ta ko ya kashe ta wani lokaci ita ma tsotsai ne ya sa ta samar da kai ba ta hanyar uba ba ina yiwa wasu miyagun mutane suka yi mata yaɗi ina yiwa wani ya yaudare ta ba ta da wayo lokacin ya cuce ta ya ba ta wani abin da ke buga hankalinta ta sha sai kwanciya da ita sai aka same ka haka Allah ya so haka ya tsara ka zo ta haika duniya ba da uba ba sai ka yi hakuri sai ki yi hakuri amma abin da kai ci jama'a wai duk wanda ya zo ba ta hanyar uba ba sai ce bari ta yi iska bari ta yi iska ta lalace an kai mun a ah, to ai ni gado ni an samu matsala gaba ta lalace ba ta lalace ina daɗi dan Allah ya kadarta ke zo ba ta hanyar su ba ba sai ki yi hankuri sai ki zama mutum ne kirki ki haddace ƙur'ani ki karanta Buhari musulun duk ki haddace ki zama babban malama ki gari ya ko mai shegiya akwai wanda ya isa wala ko shegiya ke ba a wani ke nauyin da ba a iya taimaki shegiya to amma abin takaici sai ka samu yaran nan sun bi duniya sun lalace sannan mu kuma matsalar mu in yarinya ta zo duniya da ga wannan kaddara sai a ki aurenta wanda bai dace ba in Allah ya kaddarci yarinya ta zama mai tarbiyya mai halin kwarai don ta zo duniya babu ba ana aurenta kuma yana yiwa wata wata ta gane ita ma ta tuba a aure ta mana a cikin rayuwarta kada a bata tana tambada ta lalace ba a taimaki al'umma ba to wannan gaskiya ya taimaka ma yara da yawa da suka zo ta wannan hanyar su kuma suka lalace saboda ba sun kai nuna a aure su ko ba a auren su wannan ya taimaka kwarai da hadda eh eh eh an ka ke bashi ku duba akwai wata da ke ba da labari ta ce akwai wani yaro ta sani ya zo duniya ta wannan hanyar ya nemi aure ya kai uku amma an haka baki to di baki gani to di baki gani amma malaman abin da nake so ki gano kuma wani lokaci mata ba da gaske suka yi ba kuɗi a zida yau ko shege mutum yake eh, inda aikin kwarai na yake yi malama inda kuɗi na uku gomai malama ina gaya muku ba ku an mata ba kuna baki shiryawa za a yi da shi a ce ba kana da wani kanan uwarka ba zai ci au ba kana da wani uwarka ba zai au a ce sai ka tumbo ni ka ce ya ubanka eh. duk dai kuɗi na ajiye da malama ni dai in dai ka gasa na faɗa mu in dai musulna da kuɗi ƙasa gadai ba duk gida kazar nan bincike ba an gane da haka shege ana ba shi aure inda yana da karbiya yana da halin ƙwarai ya gyara ɗabi'a ta ya zama sunan kirki ana ba shi aure Allah ya samu dace Da shi ne Allah ya ce wasu yanar biwa da dai. mun yi wasu ya mai ƙarfi ga mutum dangane da iyayensa guda biyu ya kyautata musu hamalatu ummuhu wahanan ala wahana kun ga sai Allah ya magana uwa don a nuna matsayin uwa sai Allah ya ce mahaifiyarki ce ta ɗauki lalurar lokacin da kina wato juna kina cikin cikinta ta ɗauki ɗarkaniyarki rauni akan rauni wahala cikin wahala matsala cikin matsala ya jama'a mutum ya yi nazari lokacin da mahaifiyarka ta samu cikinka ko ta samu cikinki irin wahalhalun da ta yi da ke ba ki san waɗannan wahalhalun ba yau ka dawo ko ki dawo ka ce za ka rena mahaifiyarka wallahi ka shiga matsala Allah ya kare mu sai ce wa fi sa'e eh? tau rabonta da waya da ɗiyarta shekara uku ba ta iya bugo mata waya inna lullahi wa ita ita ɗiyar eh a ƙunzu billahi to an samu matsala sai sun riƙe abin sai uwar ta yanke da uwa ba ta kyauta ba ai tun da zargi na aka jama'a bai kamata ba ta yanke ne a bi hanyar to a bi hanya malama duk hanyar da ya kamata a bi a kere ya tata a bi mutane a samu nomba ɗiyar to eh eh eh ke taɓa bani wasu kuɗi da haka eh eh eh subhanallah a'udhu billah ba ta yadda bace a uzumin lai malama ta samu matsala eh. malama an samu matsala in ba ta zai taimaka wata mu a kawo mu taimaka mata eh, a kawo da uwan muna mu taimaki ta. i eh, to ba ta iya taimaka mata tun da ba su ke yi a kawo mana mutum da muna da uwaye mun sani sai mu so wannan mai tsaro mai sisi mu haɗa mutuwa ina gani ko ita uwan abin da annan sai a zo da uwan mu lallashe ta sai hankuri tun da ɗiyar ta ki ta gane kuma an yi mata nasiha tun da ba ta gane ba ita uwan ta yi hankuri sai ta mutunta ai za ta gane tun da tana tana haihuwa ko tana da yaran ita ɗiyar Eh, ni ina ganin yana da kyau tun da dai ke lura da ita ta kai ga ce miski ai ita ba jahilata ba Ba ke ga ba ta son wa'azi mm, ba wa'azi eh malama ina so ki gano wannan magana bari mu tsaita ta an samu matsala ne ce ita dai yanzu uwar ita alallace ta ya hankuri ta ita ba ta tana zaune ta kasuwa ga ɗanta ke gane duk wanda adda abin taimaka mu ya daure shi taimaka mata Allah shi muna mai ta yawwa ni shi ɗaya ne shawara ta to sai ci gaba da taimaka ita uwar ta eh to shi ne yake hamalatu ummuhu wa ana ala wahali mahaifiyar mutum ita ta ɗauki juna biyunsa rauni akan rauni wahala cikin wahala jama'a kuma haka ba wa fisaluhu fi amaini kuma tattauki dauki yaro da reno nai cikin shekara biyu sai Allah ya ce ni anis kurli Allah ya ce ka gode mu jama'a maka loran ba da yanzu mun kawo gaba anis kurli ka gode mu jama'a menene matsayin yi ma Allah godiya wajibi ne wajibi ne ka gode ma Allah ko anis kurli ka gode mu sannan zai ka kuma ka gode ma iyayenka kun gane yadda Allah ya bada umarnin a gode mai haka ya bada umarnin a gode ma uwaye yasa nace muku gode ma uwaye wajibi na in baka gode musu ba sai Allah ya yi maka azaba sai Allah ya yi mata azaba sai Allah ya yi miki azaba akan rashin godiya sai Allah ya ce ilayyal masir makoma gari da take in baka gode nan ba ko baka gode mu iyayenka ba wata rana za mu haɗe ni da kai ran nan ka sha kuɗanka ka gane kuranka kina gane kuranki za ka malama duk wanda ya ce zai gode mu uwaye ne bai iya yabo gare su bai iya musu da'a bai iya musu biyayya wallahi ya ɗauka makarin mugun bashi menene mugun bashi bashin da ba sai an sai lahira ba wallahi tunan duniya za ka ɗanɗana kuɗanka aji akwai ji ko bashin uwaye in ka ce bashin uwaye Allah zai bari sai an sai lahira shi ɗai abbashin da ba a ƙalewa sai an sai lahira tunnan duniya sai kaga abinka to Allah ya kare shi yasa kuwa ganin wasu mutane sai ka san sun ce komi sun ka rika bai albarka ga shi nan suna samun kaza sun rasa na sai keke na zai na sai mashin na ba dan kabu kabu ya sanye min kuɗi na sai na zai na ba wani na gwada shi na sai mota na yi kaza abu ya ki albarka an ce rariya hannu gare ni malam kuyi mana addu'a menene menene ware ne matsala na warko abin da ya kamata a tambaye ta yaya alaka ki da uwayensu? ni yanzu na ɗaukar sista duk wanda ka zo da matsala ta ce mijin tana azautar da ita tana fuskantar barazanar rayuwa tana fuskantar kaza tambayar da zai mata yaya alaƙa da mahaifanki in alaƙa da mahaifan na da matsala ta ki gyara da su ki sha mamaki akwai wani hadisi mawdu'i an ce akwai wani mutum da ake kira kirkira duk da hadisin nan mawdu'i ne eh mawdu'i ne ƙarya ce amma aka ce wannan mutumin ga ibada kowace irin ibada yana yi amma ya samu matsala alaƙa sai da mahaifiya ce da ya zo lokacin mutuwa sai eh sai dai aka yi ta baya kalmar shahada ya gaza faɗi yana nan cikin kitabul kabari na karanta haida ya ki faɗin kalmar shahada mutane sun kace jama'a akwai matsala kirkira akwai matsala aka ce don Allah jama'a a je inda mayi ya ce a bincike ta biya alaƙa ta da shi da aka ce an ka tambaye ta take ina ai ba mu da alaƙa mai kyau da ni da kirkira Aka ce ah, to ai kirkira yana da alaƙa mai kyau da makauta yana da alaƙa da abokai ne yana da alaƙa da abokan aiki eh yana sallah yana zakka yana kaza kace lalle to ni ka da ni da shi ba mu da ba mai kyau ya ban da ni ya wulakanta ni bai san daraja ta ba aka ce mutum ba don girman Allah don Allah ki yaye madanki kirkira saboda kirkira na cikin matsala ce ko ku zama shaida wallahi na yaye ba kirkira wanda ya ce wurin mahaifiyar kirkira bai iso inda kirkira ba yana kawo wa dabda gidan da kirkira yake sai ana jin ƙara kirkira yana amsa kalmar shahada ya mutu da kalmar shahada saboda ni ya ce ta yaye ba Yasa la la'in gaya mu duk wanda ya gama la'iya da iyaye na yayi arziki kuma duk wanda bai gama la'iya da su ba ya shiga matsala Allah ka tausaya mana da rahamarka ka ba mu ikon gamawa la'iya da su ka ba mu ikon gamawa la'iya da su ya Allah Rawal buhari imam al-buhari ya rawaito hadisi fil adab al-mufrad a cikin littafin da ake kira al-adab al-mufrad na gaya muku littafi ne mai kyau da ya kamata ku mallakai kuma makarantar nan mu zauna mu karanta littafi akwai fa'ida kwarai da gaske al'adabul mufrad da Allah malama ke mallaki littafi ke ma ki dinga dudduba shi ko kafin mu karanta littafi ne mai kyau ana ce masa ne al'adabul mufrad na imamul buhari imamul buhari ya yi littafi yana da kyau sosai iya dai kawai an samu takaridi albani ya yi sahihul adabul mufrad akwai da'if adabul mufrad to in kun je sai sai ku samu kowane ka sai al'adabul mufrad din sannan ka sai sayu adabul mufrad kuma ka sai da'if adabul mufrad sai ka hada duka uku kare su kowane yana da amfani Allah ya samu dai Imam al-Buhari ya fitar da hadisi a cikin al'adabul mufrad bi sanadin sahihin da sanadin ingantacce wato an sa'id ibn musayyib an sa'id ibn abi burda daga sa'id ibn abi burda haka ne bin abi musa al-ash'ari kuna ga hadisi yana da tsawo eh ku bari mu sake bin hadisi saboda muhimmancin sa a kuma yadda ne mana bayanin mu bi hadisin hadisi ne da yake da kyau a cikin mun tsaya mun fahimce kamar yadda na gaya muku hadisi ne daga sa'id bin abi burdata bin abi musa al-ash'ari Allah ya fara masa yasa yace sami'tu abi yuhaddith na ji babana yana ba da labari yana yana yana ruwaito wani hadisi yana ba mu labarin hadisi cewa annahu shahida ibn umar rajulan wata rana abdullahi dan umar ya ga wani mutum yamaniyar mutumin ƙasar yaman abdullahi umar ya gan shi ya tubu bilbaiti yana ɗawafin ɗakin ka'aba hamala ummuhu shi wannan mutumin yamaniyar ya ɗauki uwa sai ga wuya wara a zahari kun gane ko hamala ummuhu ya ɗauki mahaifiya sai wara a zahari ta bayan bayan shi jama'a mun bai karatun nan abdullahi dan umar ya ga wani mutum yamaniyar dan kasar yaman ya ɗauki ya sai a wuya yana ni yana tawafin ka'aba da ita ya ƙulu shi wannan mutumin da ya ɗauki ya sai yana cewa inni laha ba'iruha muzallilun in a rikabuha lam az'az muna ji ko ma hamalat wa arda'atni akthar Allah rabbi zul jalal al akbar kuna ji Kiwon wannan da ya dauko mahaifiyata ta yi ga ta ya ɗauko. amma yana rera wannan baitin waka me yake cewa kina cewa inni laha baqiruha muzallil Ya ce ni ga uwata haka nake kamar raƙumi wanda an ka hori ni ne raƙumin ta horarren raƙumi ko sai an ce ba irin musallilun raƙumin da aka ba tirenin bai da mugunta ya ce to ni wurin ta haka nake kamar raƙumi wanda aka ladarsar da shi aka hori in aza a rat rikabuha idan abin hawanta ya tsorata ya hinjire ya yi ba daidai ba lam az'az ni kam ba zan karkace ba ba zan tsorata ba ba zan hirgice abin da ya kare ni da kaddar ta ya sai an ba ta wani rakumi tana sama gare sai rakumin ne mata ba daidai ba irin ɗabi'a nan da dabba kai wata rana ana son ta yi gaba sai ta kama jiya da baya ba ta hannare ba ko ko ita ta yi harbi ko ta ne ya ce to ni ba zan yi haka ba me yake ni da wannan baitin waka yana nuna shi ga uwa ta yi mai yawan biyayya ne gare ta ma hamalat wa arza'at ni yace me yayi girman wahala da tajja wajen ɗaukar ciki na da goyon da ta yi mini wa arza'at ni me kai girman shayar da ni mamma da wahalhalun da tajja yace aksar suna da yawa wahalhalun da ta wajen dauka ta tun daga ɗaukar ciki da goyon da ta yi da wahalhalun da ta wajen shayar da ni Allahu rabbi ina roƙon Allah ubangiji na zuljalalil akbar ma'abuci girma da karimci mai girma da matsayi ya bani ikon gama halayya da mahaifiyata jama'a kun ji wannan mutumin da Allah wannan abin da ya kyauta ko bai kyauta ba to yana tafi yana rera wannan baitin waka shi ku Abdullahi dan Umar yana tare da shi yana ji ne yana rera wannan baitin waka kuna ji sun maƙala ya bin Umar bayan ya ƙara da watsi ne wannan mutumin sai dai ya ga Abdullahi dan Umar gaban shi sai ya ce ya Umar ya kai dan Umar a tarani da zai tuha yanzu kana ganin abin nan da nuwa mahaifiyata na ɗauke ta a gadon bayana ina ɗawafi da ita yanzu kana ganin na takan ka mata wahala da ta yi da ni ta ɗaukar cikina da goyon da ta yi mini kana ganin na takan ka mata ƙala ya tsila wala bi zafratin wahidatin ko da suka guda ta naƙuda wallahi baka biya ta kuna ji to alhamdulillah da yake kuma ta da ake karatun da ku ku ko san aka ce masiyar naƙuda <laughs> eh eh kun yi ni sani tunda ni ban sani suka guda ta naƙuda kamar da kuka wati wata rana sai ka ji kamar rayuwa ka ta ita ko ba haka bane to sai abdullahi da umar ya ce mai duk da suka guda ta naƙuda ta baka biya ta ba don kayan maka wanga abu muna ji ku sun matsafa bin umar daga na abdullahi na umar da shiga da dawafi ya gaya mai abin da ya dai yi abin kwarai amma kai ya ɗauka ya biya ta don ba ka iya biyan mahaifiyarka ba ka iya ba fatal maka daga na abdullahi na umar bayan ya gama tawafi sai je maqam ibrahim fa salla taini ya sallaci a biyu bayan maqam ibrahim mun san sunna ce idan mutum ya gama ya yayi sunnatu tsawa sunnatu tsawa ana yin ne bayan maqam ibrahim idan cinkoson mutane ya yi yawa duk inda ka samu sai ka yi amma in akwai hili ka sai nan bayan makamin ibrahim ka yi na suna da biyu kuma ba a son ka matse mu makamin ibrahim saboda me za ka cutar da masu ɗawashi in kan mace mata an gane sun makala sannan ya ce ya buna abi musa ya kai ɗan gidan abu musa inna kullu raka raka'a ne lalle duk raka'a biyu waɗanda mutum ya yi to ni ma a mamahuma duk raka'a biyu da mutum ya yi bayan makamin ibrahima suna kankare mai zunuban da zai yi nan gaba mun gane ku. amma da sharaɗin ko babu sharaɗi nan ya tsaya ku? to a nan sharaɗin da malamai suka ce wato idan mutum ya nisa suka ba'ira kun gane in mutum ya nisa su ne ka ba'ira kada mutum ya sai ya yi luwaɗi ko ya yi zina ya zo ya yi dawazi ya yi nafila raka a biyu bayan makamin ibrahima ya ɗauka a shi kenan waɗannan abubuwan ka ba ira ne don kayi wannan nafila ba ta sa kan gari ma abinda za ka yi nan ba. da yawan wayan da ajahilai suna ɗauka irin na halittar suna zuwa suna ɓanna wace da wannan allah ya kare wannan shine ladabi na farko daga cikin ladubban zamantakewa da mahaifa na biyu shine linul kauli to mun kawo inda wuya linul kauli eh sassauta maganarka lahuma da su iyaye ana so idan mutum na magana da mahaifa ne a san wa adda wa mahaifi to yanzu jama'a wai iyaye mu suna ta sassauta muryarsu sai na haɗa ga ba da kai na naka magana ta kauta murya yau haka maka rayuwar mu yau ɗana zai zo ya ce wa ya ce ya ne min surutu haka ya ne min ɗaga murya to kai da ka ɗaga murya kai an ka hayawa ko komi wannan wani fitina ne wani bala'i ne ya'ya sun ka fada a ce wai ka in tana ɗaga murya wai sai ka ce to ya ne min ɗaga murya Koya kana ɗaga don murya wallahi jama'a akwai matsala kuma wannan jahilcin ya yi kaka gida musamman ga matasanmu yanzu masu tasowa suna ganin wai babu dalilin da wai mahaifin su mutu wada wai wani suka jata to me matsala ka da a to ya za ta yi wada wai mahaifiyarka wai mahaifinka ya za yi wada subhanallah wallahi ta shiga matsala wata rana ran da kan rasa mai ma waɗannan sai ka yi kuka kana gane ka shiga matsala eh wata rana sai ka lalabe waɗan sai ka samu mai ma ba baka da shi wala mu gode mu Allah in Allah ya baka mai ma ka kai arziki in Allah ya baka wanda aka cewa ka ce ba kai sai ya ce sai kai kai arziki wallahi jama'a bari in ga muku mutanenmu na da iyayenmu da kakanninmu wallahi ba mahaifi ba su sun kai matsayin da duk da babban wanzu ka ce ba ka abu in kowa ya ya kire ka ya ce ni na ka magana da kai an ce ka ce kaza wala ce ka yi kuma aka muke ba to yau wanda duk da mahaifa ne bai girmama ba ina magana girmama yanne ne wani labari wani labari ya shafi wani malami bai sani ya yi fada da iyali ne sun shiga matsala aka yi aka yi da ita duk abu kai da sun mayar da iyalin sai bai shi ta ya ce wallahi ba ta fara gidan mai ba da labari ya ce ya tuna da wan wannan mutumin wanda shi abba faɗa ke ya ce mai malam ya ce am Ga wani nan ana mai magana ya ƙi sai dai ce yana ina ce ga wuri kaza sai dai ya zo wannan wurin ya ce duk inda yake yana da ake lokacin babu waya ina ta huwa ya ce ni na ka bada kai ce to laya wani ka bada ta ya za ka zo baka cewa kana bada ta shi wannan wansu babban wansu da yake argun da zaure shi ko kana yana da nan kelmi to kana wa na ganin wan sai ki ne ka makaranta sai ce ni na ka bada ka sai ce to yaya mi ya ce ba ni da fasan ni za ka ce mi sai ce ya ya ya ce ina wanci ya ce e eh, tana kan gidansu ya ce mu wanda allon kusa gari ya ce kai sai ka sai na ta koma ɗakinta ya ce in an kai ta ɗakinta in ta koma ɗakinta yanke ta ya juyo ba kawai daga waga magana ba ya shigo mota ya dawo ta armuni wallahi ta an kai ta zaune domin yau ba ƙasar ga ka ko mahaihiyarka za ta zai da masu daki ka ce wallahi ya ta ya sarrafa muku wallahi akwai matsala ya kun ga jama'a don me ba za mu shiga yunwa ba don me ba za mu shiga lalurar boko haram ba don me kidnapping ba za a dinga kidnapping mu da mu da mu ba tun da hatta da iyayenmu ba mu zaune da su lahiya zaune lahiya da iyayen ka duk bala'i in ya gano ka sai dai yi wani wuri ba ko kai ba Allah ya ba mu yayi wa. wannan shine ladabi na zaman da uwaye na biyu linul na lahuma sannan wa ta'addubu inda mukhatabatihima da ladabtuwa lokacin da kake magana da Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa qadara Allah alla ta'budu illa iyyahu Allah subhanahu wa ta'ala yayi umurni shine wa qada ai amara rabbuka ubangijinka yayi umurni Allah ta'budu kada ka bauta ma kowa illa iyahu sai shi kadai sai Allah ya ce wa bil walidaini ihsana iyayenka guda biyu ka kyautata zamantakewa kada Allah ya sani ya yi ka sani in shekaru iyaye ya karu. shekarun na karuwa suna kara wuyan sama suna kara shekaru suna kara hitina suna kara zama lalura kan ka dauke su lalura na ka dauke su daɗi an yi kusa kenan kawai mutum ne ya yi noma sai ya isko ya noma gona kai ya fito hatta ta fara buluni kenan an yi kusa girbewa ka ɗauka lokaci ya yi ka ƙara matsawa kusa da su ka ƙara matsawa kusa da su shi ne ya ce iyaye guda biyu a kyautata samu in ma ya na inda kalkibar a zuhuma idan tsohon ɗaya daga cikinsu ya kai wurinka a ce ɗaya daga cikinsu Allah ya yi maka arzikin rayuwa sun tsuwa saboda jama'a wallahi duk wanda ya tsuwa da uwaye na shigo da mu Allah yau muna da konin cikin wanda Allah ya amshi rayuwar iyaye da hina karamin yaro ya kike ji yau yanzu misali malama amida ya kike ji yau a ce mahaifinki na da rai saboda Allah eh misali malama rabi'a ya kike ji jin kike in duk duniya da ke mallake kira ai ba ko to daidai lokacin in kina hira da wata sai ki ta ce ita wallahi matsalarta baban ganata ya zama mata lalura ko ba haka bane ke ji wai ta ya zama mata lalura eh eh ƙarfi in yana eh yana ba ki ita na gani e, dai zai masun jari irin ƙaunar da ya kai miki da shi aljanna mallaka fi ya baki iya e, baki gane ba akwuru da zai kai ga an samu kasuwa baki san muhimmancin magana da ya kai malama duk wanda Allah ya taimaka ya tsuwa da uwaye mace gode ma Allah ki gode ma Allah ya yi arziki duk wanda ya kuma da fushi gode ma Allah Allah ka tausaya mana wato jama'a har da masu yi fushi ɗan nan ka kai su yi baro Allah ka azurta ba kamar da su ko cikin ka azurta mu mai hakuri da su akwai wani mutum da abokina ne to mahaifiyata kun ga cikin gida na ta shi ko mahaifiyata ba cikin gidan take ba wani gida ne to inda duk zai na kai abinci kamar yanzu a yi ruwan sama da ba ko bayan isha'ina sai ya kai abinci saboda ita ko tana da jikoki da a cikin ɗakinta ko ba ta fi abincin nan ko mai ruwa sai ya kai shi in ya gama da sai cewa ne da kai ma makana nan gidanka in ce da yanzu da na shiga gidana ita a kusa kusa sannan in wuce kuma sannan in na kai karfe biyun dare ba ta iya kwana sai ta ji na shigo gida na ruwa gida sannan ta kwana ya ce kai kan kayan arziki ni kan mama ta kaga sai na sai su kaza to amma wanda ya gane wanda ya gane kuma kuma mata ba yi hankuli yadda kuka ga mu maza an ce ba yi hankuli da iyayenmu don sun su ba ku kuma idan iyayenmu na tare da ku ku yi hankuli da su saboda tsuhon da sun kai na yasta irin abin da suka yi wani na gaya ne yana da mahaifiya yace wallahi ma kuma muna tare jama'a wannan magana nake wallahi muna cikin ta ya mahaifiya ta yi ce ta ce dai ke siyo mata lemu lemu ga lemu da ake yanka, muna cikin tahiya mun kai inda mai lemu ya ce mai lemu ya bahi na kaza ya yanka sai ga kiran waya ta gina ta ce kai ba lemu na kaso ba ka za ni kaso ta ce mana ka ji abin da ka waron ta ke waruwa ko ta ce ba lemu ta kaso ba ta ce ba matsala ni ta su so ce kwakwa ta ce kwakwa ta kaso ni ce to ai alhamdu wallahi ana ruwa kamar haka ni ce mai mu je wurin kwakwa ai abin mai sauki yace ina za mu samu sanin sai mu je nan rawun din garkar marigayi abin nan malam Musa, Fakkai. shehu Musa, kai mu sai nan muna zuwa nan sai ga mai kwakwa nake bisirin na asir kwakwa ya ce malam ina iya kai mata kwakwa ba ta ce ba ta kuma ta ce babu matsala sai a dawo a sai mata abin da ka yi hankali ka yi hankali yanzu wanda nake magana na yaji in yaji fotos da ya mamaki sai yi hankali saboda idan mutum ya tsuwa bai san mika mai daɗi ba kamar yaro ne karanta halammu da muna yara in sun ka ɗauko abu sun kai yaro za ka ganin abuwa ka ga mai kwakwa ya biyu sai ka nuna mama mama ya ce mai kwakwa taho sai a baka ana baka kwakwa ka kai wurgi da ita mai kosai ta biyu sai ka ce mama ya ce kuma ba a saye ka ga yaro da kwalama ta kai goma hannunai to ai rayuwar ce za ta maimaitu ita rayuwar ta yi da kai kana yaro ita ce ake so ta yi ita kuma a ga kai kuwa za ka yi nisa wahalar da aka so wadda ta yi da kai aka so ka yi mata don ka samu lada ba wa don a tsananta ma ba ba don a wahalar ka ba haka yi e. ƙwarai ku kai suna son shuka ƙwarai ku yi e. haka ne su abin da su abin da ga iyaye na yi ƙaunar da su kai yanzu misali magana da muka kamar ke gani mahaifin ki naka lura da ke wani abu yana so ya nuna miki ƙaunar da a tsakanin ki da ke da shi wata kai inda aljanna mallaka ce da baki misali ko to yana nuna miki laluran nan da ya kai da kika kike ki ko jarabawa da kike ki sai ki yi hankuri to wannan shine abin da ya kamata ƴaƴa su lura abin da ma zai ne kaso ko bai yi ma dadi sai ka yi shi za ka muke da mu da mu ma yanzu haka muke a matsayin mu na malaman sai mu hangi wani abin da ku ba ku iya hangi Allah ne ke leƙar da mu shi ku ne leƙar da kowa sai ku ce kaza sai mu ce a kaza dai za a yi ai haka mu ma sai mu tsaye mu sai an yi abin nan to ai abin nan shi a zaman lahiya Allah ya ce mu ce mu to shine imam al-buhari yake kamuna mana wannan hadisin yace wato an wato dai lisatugo bini wato eh domina na rubuce an dai silatu haka ne ko ba mu gari aya ba to ni ne shiga cikin karatu ko ya hankali to muna magana cewa sai Allah ya ce in ma ya bada ganna a kalkibra ma in ɗaya daga cikin su ya kai tsuwa ka auke lahu ma ko su duka biyu wala ta kullahu ma uffin kakka ce musu uffin menene uffin duk wata magana mai bata rai duk wata magana mai salgare kakka ce musu uffin malamai suka ce da akwai kalmar da ta uffin zama kaɗan da Allah ya faɗe ta babu abin da kai ta zama kaɗan shi yasa ya zo abin da zai za ka iya yi inda na sarga musu raina to bai kai gama uftun ba wai abin da aka bai kamar su ce ka yi kaza ka ce a wai kaka yi da a a ce wanda za ka yi a to kaka ko ce a balle tsoki balle harara wani abu sun kaga iyayenka mai tsakatin jari. maka ka yi hankali ka yi hankali babu daɗi ka yi hankali jarabawa ce Allah ya rika ce musu uffe sannan wala tanharhu ma Allah ya ce kuma karkai musu tsawa abinda aka ce wa tsawa daga muryar ka sama ga tsawa ko wai yaudiyan zamani jama'a na jin cewa wai in kana bukatar zaman lahiya wai kai ka sassauta murya kai uwa ku uwaye ku ka sassauta murya su kusa aka murya sannu da yan zamani Allah shirya ku wa kullahuma ma karima Allah ce ka gaya musu magana mai daɗi shi ne aikali magana ta girmamawa magana mai faraita rai magana mai ta zuciya shi ne ƙaunar kare Allah azurta mu musu aka wannan aya na cikin suratul isra'i aya ta 23 rawar buhari imamul buhari ya rawaito hadisi fil adabul mufrad a cikin al'adabul mufrad da sanadin sahihi an ɗaya lisatu haka ne an ɗaya salatu bini mayasi haka ne bini bini haka ne eh bini ku duba mini dai da kyau binu maya haka ne binu maya ko to kala ya ce kala ibn umara ibn umar ya ce da ni a tafar minan nari kana son rabuwa da wuta wa tuhibbu an tudkhila aljannata kana so a shigar da kai aljanna kuna ji jama'a shi wannan sahabin mai suna ɗai talab ya ce abdullahi ɗan umar ya ce mai kana son ka rabu da wuta kana son shiga aljanna ɗaya talab ya ce ƙulsu iya wallahi kun ji iya ashe larabci ne ya ce iya wallahi su wallahi hada rantsuwa saboda abin da ya gaba ke kun ga ashe duk ɗan arziki duk arziki abin da ta kaso nina na zai nisanta ta ga wuta ne shiga da ita aljanna sai ya ce na ce i wallahi ƙala. sai dai abdullahi da umar ya ce a hayyun walidaika iyayenka guda suna da rai ɗaya salatu ya ce kulta na ce in bi ulmi mahaifina ya rafi amma mahaifiyata tana nan da ranta ina nan tare da ita ƙala sai abdullahi da umar ya ce fa wallahi lau al'alanta la halkalama ina rantsuwa da Allah in ji abdullahi da umar fa wallahi ina rantsuwa da Allah lau alanta lahal da za ka tausasa magana ka zuwa gare ka hausa ta yi ku ba da fake makamin da hausa da zama wanda za ka yi daɗi da za ka lausasa magana ka gare ta eh da za ka tausasa magana ka zuwa gare ta ko lau alanta lahal da za ka tausasa magana ka zuwa gare ta ma'ana in kana magana da ita ka sassauta muryarka sama ga da za ka yi haka wada amsa hadda ama kuma ka ciyar da ita abinci la jannata da ka shiga aljanna kunji da ka shiga aljanna abu nawa na aka buɗa biyu ta wata magana ga mahaifa sannan ciyar da su abinci wanda Allah ya azurta da abin da biyu ta yi arziki in kana magana da ku ba kai musu faɗa ba kai musu tsawa kana kautata musu wajen magana sannan Allah ya gode maka ka wahala ka fito musu abin da za su ci ko bi wahala abin nan sai ce masa la tudkhil al jannata wallahi sai da Abdullahi Umar ya rantse yace na rantse da Allah sai ka shiga aljanna matsala batil kaba'ir matsakar da ta ci kaba'ira mun ga sharaɗin mutum ya nisanci manyan manyan lehi. in mutum ya nisanci manyan lehi. Allah ya mai arzikin sautata magana da uwaye ne yana siyar da su abinci dan wani abin kwaɗin suna bukata ka samu musu mahaifiyar ka ba lehi na ba in suna jin kwaɗe ta ce kai wani ya kwaɗe na kaci ka ce tuni ki da su ka ce ko kilishi ko adashe ko kuma kaza ko kaza samu min ka ce ka samu mata ka ta ka ta ba hina in zace yau kwai na ka so ka ce ka sa a soya kwai ko da waje ka ba ta baka abin da ya fi kwai ta yi maka hiyar da shi ta yi maka hiyar da shi amma ga wanda ka son arziki ga rayuwa ta yi ba mun fahimta saboda haka waɗannan abubuwa ya ɗan uwa su ne ake nuna mana muhimmancin su ko mu yi kokari mu kiyaye su saboda haka da ina ganin lokaci kamar yana harara ta ko eh akwai lokaci to lokaci ya mutu ko kunan za mu tsaya abin da muka karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kun ga yanzu ashe cikin abubuwa kusan goma sha wani abu da za mu faɗi biyu na mun ka faɗi ashe kun ga ƙilan sai an yi karatu mai yau a ramu mu ba da saboda haka wannan babi ina kira gare mu don Allah karatun nan in Allah ya kaddace an kasance shi don Allah mu yi kokarin yaɗa shi kuma duk wanda Allah ya azurta shi da tauraron karatun nan to yayi aiki da abin da ma karanta kakka damu da muryar mai karatun a'a ka saurari abin da ya faɗi darar da abin da ya faɗi na soshen nan da aka karanta na ƙur'ani da sunna kai kokari kai aiki da su Allah shi ba mu arziki aiki da su Allah shi muna jagora mu kuma muna da bukatoci ga Allah daban-daban Allah ka biya mana dukkanin bukatocin mu ka yaye mana damuwa baki daya ka shigar da mu aljannarka akwai yar uwa malama Halima kan giwa da aka yi marasuwa wadda Allah ya kadace yayin yadda ya rasu shekaran jiya mun samu wannan bayanin jiya muna addu'a malama wannan yayanki ki da ya rasu ubangiji Allah ya gafarta mishi Allah shi mishi rahama Allah ya kai haske cikin kabarinsa Allah madaukakin sarki ya ba mu da mu da ke baki ɗaya. juriya da hankuri na ɗaukar hankuri da juriya na wannan rashin da aka yi Allah ya gafarta mishi Allah shi mata rahama akwai mata ga babban malamin mu marjayi wato malam Muhammad Mamdaka Kale shi ma shekaran da su iyali ne ba uwar gidan ba ina jin ramin masu shike ko kuma kilan ta biyu ita ma shekaran jiya Allah ya amshi rayuwarta a yi jana'izar bayan sallar magariba zuwa isha aka yi wannan jana'izar ta Allah ya gafarta mata Allah shi mata rahama Allah ya kai haske cikin kaburburin iyayen da Allah ya amshi rayuwarsu Allah ya gafarta musu Allah shi musu rahama wayanda kuma suke raye daga cikin su Allah ya ƙara mana rayuwarsu albarka marasa lafiya cikin su da mun su baki daya Allah ya ƙara mana lafiya da jikinmu Allah shi amintar da wanda abinda abin muke jin tsoro ya kara albarka da alkhairi gaba bawan Allah da ya gina wannan makaranta abubuwan da yake nema na alkhairi Allah ya bashi abinda da yake jin tsoro Allah ya kare shi mahaifansa Allah ya masa gawara Allah shi musu rahama kuma mu ma Allah ya taimake mu irin wannan aikin da yayi Allah ya azurta mu da irin waɗannan ayyuka zuwa ga mu anan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته